الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم su kuma wannan tabbas shine rabo wanda yake mai girma sannan Allah madaukakin sarki ya karfafi cewa lallai kamun ta mai tsanani ne domin shine yake kaga halitta daga farko kuma shi yake da ikon ya dawo da ita kuma ya ce shi mai gafara ne kuma mai kauna ce mai kauna ne shi ga waɗanda suka yi imani sannan yana da al'arshi wanda yake mai girma kuma yana aikata duk abin da ya ga dama sai Allah subhanahu wataala bayan ya bada wannan labarin sai ya dawo kuma zai yi amfani da uslubi na kissa uslubi na bada labari uslubi na buga misali na waɗanda suka gabace mu Allah subhanahu wataala yakan yi haka ne domin ya zama tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato lallashi Allah yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba gare ka faro ba idan mutanen da kake tare da su sun karyata ka sun cutar da kai to ka tuna kafin ka an yi wasu annabawa waɗanda su ma an cutar da su kuma suka yi haƙuri suka jure har lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunci a tsakaninsu da al'ummarsu to shine ce, Allah madaukakin sarki yace hal ataka hadithul junudi hal ataka hadithul junudi shin labarin rundunoni ya zo maka Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi sallam. wannan tambayar malamai suna ce mata su'alu taqriri ko as-su'alu taqriri tambaya ce amma ta tabbatarwa kamar ana cewa ne qad ataka hadithul junud Hakika labarin rundunoni ya zo maka aljunud jam'i ne na Junj. aljund tarin wasu jama'a waɗanda suka zama a rukuni ɗaya amma an fi amfani da wannan tarin jama'a wanda suka kasance mayaka shi yasa soja ake ce masa jundiyun in suka zama da yawa sai a ce jundun jundun ma hunalika mahzumun min al sannan sai a yi jam'insa kuma sai a ce junud jundun ismul jinsi wato tarin sojoji tarin mayaka to kuma sai aka yi jam'insu sai aka ce junud sau daga wasu suna ganin aljulud jam'ul jam'i ne laraba suna da jam'i sannan suna da jam'in jam'i balarabe yana cewa baitun fara ɗaya kenan gida sai ce buyutun gidaje in suka yi yawa suka yi yawa sai ce buyutatun gidaje da yawa to ne na Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hal ataka hadithul junudi shin labarin rindunoni bai zo maka ba ai kada a taka hadisul junubi Hakika ai mun baka labarin rindunoni na kafirci waɗanda suka yaƙi annabawansu mun baka labaransu a surori masu yawa Allah madaukakin sarki ya bamu labarin rindinonin kafirci tun daga suratul baqara ya bamu labarin sa cikin suratul ali imran ya bamu labarin sa cikin suratul nisa sannan Allah madaukakin sarki ya bamu labarin sa cikin suratul maida suworin da suka zo suka faɗin sunayen annabawa da abinda al'ummatai suka musu a cikin al'umani suna da yawa surat yunus mawdu'in da ta dauka kenan ta magana kan annabawa da abinda al'ummatan su suka musu na ƙaryatawa kin bin annabawa bijire ma annabawa saba ma umarnin annabawa da kuma sakamakon da Allah subhanahu wataala ya ma waɗannan waɗanda suka bijiran suka kibin umarnin annabawa haka suratuhu alaihi salam ita ma mawdu'in da ta tattauna akan take kenan ita ta kuma fadi kafin ta suratul arafi har sai da Allah madaukakin sarki ya rika daukan annabi bayan annabi ana bayani musamman annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki bai ba da labari cikakke na annabi Musa alaihi salam a wata sura kamar yadda ya bada a cikin suratul arafi ba duk da suratu taha ta kawo da suratu qasas suratul qasas amma tabba suratul a'raf ta kawo sirar annabi Musa alaihi salam cikakkiyar sirarsa da bayanin abin da ya gudana tsakaninsa da al'ummarsa musamman ma abin da ya faru da shi bayan an halakar da fir'aun to shine Allah madaukakin sarki ne yake tambaya a nufi sama amma tambaya ta tabbatarwa balarabe yana da tambayoyi kala kala yana da su'alul inkari na da tambaya wacce take ta musu tambayar ka balarabe yake amma musu yake qur'ani ya da wannan usuluba shine sai ce masa su'alul inkari mun yi wasu irin su a baya akwai su'alul takriri su'alul takriri tambaya shi amma da tabbatarwa domin a karfafi maganar amma sai a sa ta a sigan magana ko kuma dan a ji daɗin magana tattaunawa da wanda ake tattaunawa da shi tana da daɗi idan aka masa tambaya tambayar da ba a buƙatar siya ba da amsa to shine nan Allah subhanahu wataala ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce al-junud din sune fir'auna wa thamud fir'auna da samudawa malamai suka ce an faɗi fir'aun ne annahu ra'isuhum domin shine shugabansu shine jagoransu ai shi ya tara sojojin wanda suka yi niyyar kashe annabi Musa alaihi salam shi yasa sai aka kama sunansa aka ambata sai aka ce fir'auna aljunud din nan anahu mubdali ne hal ataka hadithul junudi sai aka ce fir'auna wa samud da fir'aun da samud sunaye ne da ba a sa musu sunaye ne mamnu'an min as ba a sa musu jarra da kasra ba za a ce fir'aunin wa samudin ba ce fir'auna wa samuda fir'auna da kuma samudawa shi fir'auna sai aka faɗe shi shi kadai ba a faɗi al'ummarsa ba a matsayin shi na jagorarsu su kuma samudawa tunda ai su suka kafirce ma annabinsu kuma dama qur'ani bai faɗa mana cewa ga wani shugaban su ba sai dai akwai ashqaha idin ba aka ashqaha amma qur'ani bai faɗi waye ashqaha din ba ba a faɗi sunansa ba amma malamai a cikin littafin isra'iliya sukan ce sunansa quddar ko eh quddar haka suke cewa shine idin ba aka ashqaha ashqal qawm wanda yafi kowa tabewa wanda ya tafi shine ya soki wannan taguwa ta annabi salih alaihi salam to shine suke ce masa kudda amma babu hadisin da ya kira shi da wannan suna ko aya amma shi fir'aunu an ambaci sunansa a wurare da yawa wannan sunan na fir'aunu an ambace shi da yawa a cikin alqur'ani a nan kasa kasa eh, an ambace shi a cikin suratul nazi'ati halata ka hadithu musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذا اذهب إلى فرعون إنه طغى بند كما سونا فرعون دا أكي تكاما و أتشن سوري مبنبنتانا القرآن أن أنبت سونا فرعون العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه يتي أن أنبت فرعون دومي yana ɗaya daga cikin waɗanda banu Isra'il suka san su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Yahudu a Madina sannan kuma ai akwai dama kafirai waɗanda suke ahlul kitabi a zamanin sa tun kafin ma manzon sama ya dawo Madina akwai ahlul kitabi kuma suna jin Qur'ani yana sauka kuma suna bincike akan waye Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cin annabawa masu kima masu daraja manya-manya da tarihinsu bai isa gogu ba a wajen banu Isra'il akwai annabi Musa alaihi salam shi yasa Allah madaukakin sarki ta ba da sa shi yasa hatta a cikin a cikin littafan su ai tarihin annabi Musa yana da ƙa'idi kuma a cikin littafan da har yau suke tutiya su ce ga littafin da suke da shi su riƙe shi cikin annabawansu da Allah ta'ala ya aiko musu su akwai at-taura at-taura littafin waye littafin annabi Musa to shi yasa sai Allah ta'ala sai ya kama annabi Musa an fir'aunu anan sai aka ambace shi saboda banu Isra'il sun sani sannan sai aka ce samud su kuma samud larabawa sun san su domin suna cikin waɗanda larabawa a tarihi suke ce musu al'arabul ba'ida al'arabul da'ida sune larabawa waɗanda suka masu nisa sune ne da samud waɗannan larabawa ne shi ya sa hatta su salihu ai sunansa salihu salih sunan larabci ne daga salahun ne salih mutumin kirki to kaga shi yasa sai qur'ani sai wannan sai Allah ta'ala sai ya ambace su su biyu amma akwai juhud da yawa akwai juhud da yawa akwai rundunonin kafirci da yawa da aka yi su a duniya to amma dalilin da yasa Allah ta'ala ya keɓe fir'aunu da ambato a nan kenan saboda yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan banu Isra'il wanda suka yadda da su kuma littafinsa ai har yanzu yana nan a hannunsu duk da sun canza littafin sun jujjuya abinda suka ga dama suka bata abinda suka bata sannan suka goge abinda suka ga damar su goge abinda ba su so su goge abinda suke son su tabbatar su tabbatar abinda kuma suke son su canza su canza haka suka yi su kuma samud sanannu ne a wajen larabawa domin larabawa suna danganta kansu zuwa ga waɗannan mutanen su ne al'arabul ba'ida malamanmu suna kasa larabawa gida biyu akwai wanda suke ce musu al'arabu al-ba'ida su ne suke ce musu arabu suke ce musu arabu qahtan su ne larabawan yaman larabawan yaman su ne ake ce musu arabu arabu qahtan al-qahtaniyun kenan al-ba'ida wato larabawan da suke da tsohon tarihi tun can da akwai kuma larabawan da suke ce musu al-arabu al-ariba ko al'arabul musta'riba su kuma al'arabul musta'riba sune larabawan jaziratul arab wanda suke dangantuwa zuwa ga annabi isma'ilu alayhi salam shi kuma annabi isma'ilu alayhi salam ai asalin sa ba balarabe bane domin dan annabi ibrahim ne alayhi salam annabi ibrahim ko asalin sa ba balarabe bane amma annabi isma'ilu alayhi salam ya zo ya zauna a cikin larabawan da ake ce musu banu ju'u yayi auratayya a tsakanin shi da su ya aure su ya aure ƴaƴansu shikenan sai ya zama sun hahayayyafa sai ya zama duk wani balarabe shi kuma da zai zo daga wannan yancin to daga wannan zuriyar yake wanda daga nan ne annabi musallallahu alaihi wasallam ya fito to shi yasa sai aka faɗi samudu ana samudu annabin su shine annabi salih alaihi salam da nassin alqur'ani da Allah ta'ala ya aiko shi gare su kuma Allah ya ambace su wa samuda fama abqa an ambata mana sunan su samud sannan an ambaci sunan annabin su salih a wuri da yawa a cikin alqur'ani Allah ba mu labarin sa hasuna ta ya salihu laqad kunta fina marduwan qabla hada ya salihu muna fatan ka zama mutumin kirki a cikin mu kuma kawai tsindim kwadam kawai sai ka zo ka ce mana wai abu Allah shi kadai wai wani Allah daya da muna tsammanin ka mutumin kirki ka zama wani mutum a cikin mu sai kuma ka kirkiro da wannan kuma magana daga ina ta zo Wa har suka nemi aya aka ba su aya ta taguwa hadihi naqatullahi lakum aya aka ba su naqa aka ba su taguwa aka ce laha shurbu yawmin wa lakum shurbu yawmin ma'lum wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adabun alim aka ce yau su sha ruwa ita kuma gobe ruwan ta yau su za su sha ruwa ita kuma ba za su sha ruwa ba amma gobe to ruwanta ne gaba ki daya ita za ta shi su suka nemi a ba su ayar ayar ayar wannan mu'jiza ta taruwa da aka ba su aka kuma sa musu shari'a shi yasa malaman akida suke cewa babu wata al'ummar da ta ce a ba ta mu'jiza ta taba yadda da mu'jiza ka bi a tarihi kai so tari ma mu'jiza na zama sanadiyyar halakar mutanen da suka ce a ba su mu'jiza ce mu kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zababu ne na Allah madaukakin sarki mu ba mu roki mu'jiza da za a halakar da mu ba sai Allah ya ba manzo Allah sama mu'jizar da ba kwanta aka yi ba ita ce ne mu'jizar Qur'ani wannan Qur'ani ita ce mu'jiza baqiya mukhallada mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya zaɓi ta dawwama sauran annabawa sun zo da mu'jizojin su duk sun tafi amma kafiran maka waɗanda suka nemi a ba su mu'jiza ai an ba su mu'jiza sun yi imani ba su yi imani ba su ce a wata ya sako ya tsage kuma ya tsage Qur'ani ya ba mu labarin yake iqtarabat as sha'a kun ja ma kanku kiyama ta kusa wan shaqqa al wata ya tsage وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر duk mu'jizar da za a ba sai sun karyata sai sun juya baya wa yaqulu sihrun mustamir kuma sai sun ce ai ne mai ci gaba wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum kuma sun karyata kuma sun bi son zuciyarsu suka ce a basu su duk wanda ce a mu'jiza to ba ta imani mu'jizar zaman musu take sanadiyar halaka ko su ƙara kafircewa Allah ta'ala ya kai su lokacin da ya kaddara musu ya halakar da su ko kuma ya zama in Allah bai kaddara cewa a halakar da su ba dai su mutu a kafirci amma ba su yadda da mu'jiza mu ku sai Allah ya bamu mu'jizar da ba roƙonta muka yi ba ba mu muka ce a ba a nan sama Qur'ani ba Allah ya bashi su ko waɗanda ba su yarda da mu'jiza alqur'ani da suka ce وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه قرآن يتي أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى شي أبام آية أبام معجزة لا تقع معجزة أنا أنباك قرآن بيشوفه duk mu'jizar da kake nema tana cin alqur'ani mai girma to shine sai Allah ta'ala ya bamu labarin fir'aunu wanda suka yi karambata da annabi Musa alaihi salam karshe Allah madaukaki sake sa annabi Musa alaihi salam ya ci na tara a kansa fir'aunu an halakar da shi bayan ya nemi ya halaka annabi Musa alaihi salam annabi Musa Allah ya masa umarni cewa ya fita da daddare da waɗanda suka yi imani da shi fir'aunu ya bi da shi da rundunarsa da niyyar su kashe su kenan suka je aka halakar da shi a kogin da yake nunawa yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsiru am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu bi yana ma annabi Musa izgili yana cewa mulkin misra nawa ne kuma waɗannan koramin gabaki ɗaya waɗannan tekunan da rafukan duk a ƙarƙashina take gudana ba ka gani ne am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin shi ba ni na fi wannan ba ai na fi wannan walakantacce ya nuna annabi Musa alaihi salam ya ce annabi Musa mahinun ne walakantacce ne wala yakadu yubin wanda dagur dagur yake a magana ma. bai iya fitar da lafinsa bai iya fitar da lafinsa to karshe aka halakar da shi to shine fir'aun kuma Allah subhanahu ta'ala ya tsamar da gawarsa yawma nunajjika bi badanika li takuna liman khalfaka ayatan aka fitar da gawar fir'auna duk wani shedani da takadiri to ya je ga gawar fir'auna ya ga ya Allah ya gama da shi kage shirme man kato gayi nan a gaban ka ya gama siyatakunsa Allah ya kama shi a rana guda har al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi fir'auna ya nufin ya ce la aka cika bakin shi da ƙasa hadisi ne sahihi aka cika bakin shi da ƙasa ya kasa faɗi Allah ya kuma malaika Jibril ya cika bakin sa da ƙasa a cikin teku ai ya so ya ce ce aman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana awwal wa ana min almuslimin Allah ta'ala ana wa qad asayta qabl wa kunta min almuslimin Sai yanzu ne da ta kure maka ta gama iskancin ka ka gama saba ma Allah sai yanzu da yazo kaje karshe ba ka da abin da zaka iya yi inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughrika so da ka lokacin da kake da dama wallahi ka tuba in ce lokacin gargara sai da kai gargara lokacin da baka da amfani kaga mutuwa ta zo maka gadan gadan sannan sai ka zo ka ce ai ka tuba walal ladina yamutuna wa kuffar إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتونهم أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق قاعدة تتشي لوكس إنك كيد جامع kana cikin lafiyarka kana cikin samu kana da wadata kana da kuruciyarka sai ka tuban ma Allah Allah shi kuma zai karɓi tubanka baka taɓa tuba a wajen Allah Allah ya kore ka Allah ba da wucin sarki ba kaman mutum yake ba mutum ne zaka iya tuba a wajen shi sai ka bashi wani amma Allah in ka tuba sai ya anshe ka tuba Allah ya anshe mu sai Allah ta'ala ya ce balil ladina kafaru فالذين كفروا في تكذيب kawai dai كفروا أأها خويدي الذين كفروا وأن سك كافرتا في تكذيب كل سكن كرية الله duk waɗanda suka kafirce kawai abin da yasa suka kafirce ƙaryata Allah suka ƙaryata Allah suke ko su ƙaryata shi bilisanin maqami ko bilisanin hal ko su ƙaryata Allah da yanayinsu. ko su kare ta Allah da baki shine Allah ta'ala ce dalilin da yasa aka samu wadancan aljunudu din sifir aun da samudu da adawa ma da wasunsu balil ladina kafaru fi takdibin wadanda suka kafirta kawai suna cin karyatawa ne saboda haka qadiman wa hadisa madin madiyan wa hadiran wa mustaqbalan da abin da ya wuce da halin da ake ciki yanzu da waɗanda za su zo nan gaba fi taqdibi cikin ƙaryatawa ciki shi yasa sai aka kawo maka sai aka kashi a masdar ya ka ce balil ladina kafaru fi taqdibi a can a suratul inshiqaq an ce ne balil ladina kafaru yukadzibu ma'anar su daya masdari ne nan can kuma an yi amfani da fi'ili mubari waɗanda suka kafurta ƙaryatawa ciki shi yasa ƙaryata addini da kin yadda da shi shine karshen abin da mutum zai yi ma Allah subhanahu wataala domin hatta mushrike ya kare ta Allah suka Allah ya ce shi kadai ne suka ce a'a aj'al al hatta ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab kawai sai a ce ya Allah dai za a bauta ma ubangiji daya abun bauta daya kawai a wannan abun ban mamaki su mamaki suke yi har ma lallasa junan da suke yi an haɗu da juna da Allah ku dan fa jure kada ku damu da abin da yake faɗi wallahu min wara'ihi wallahu min wara'ihim wallahu Allah subhanahu wa ta'ala min wara'ihim a bayan su da gaban su lafazin alwara'u a larabci yana daukar ma'anoni biyu ana ce ma gaba wara ana ce ma baya wara yana cikin lafazin da malamai suke ci musu al-abzat al lafazi ya baka ma'anarsa kuma ya baka ma'anar kishiyarsa saboda ka wara'u gaba wara'u baya wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasban wara'u Allah ta'ala yana ba mu labarin abinda Khabir alaihi salam ya faɗa ma Annabi Musa alaihi salam dalilin da ya sa ya balla wannan kwalakwala sai amma safinatu amma kaga kwale-kwalen nan da na balla wani bangare daga cikinsa fa kanat fi masakina na wasu talakawa ne ya'maluna fil bahr suna aiki a teku ne domin su samu abin da za su rika cin abinci kwale-kwalen nasu ne jirgin ruwan nasu ne fa aradtu an aibaha shi yasa ka gane nufin in bata shi domin me wa kana wara'ahum malik a gaban su akwai wani sarki ya akudu kullu safinatin ghasba yana karɓar dukkan wani kwale-kwale ko jirgin ruwa da zalunci kwacewa yake a kira'a tafsiriya da aka ruwaito daga ibn mas'ud yana cewa ya akudu kulla safinatin salihatin ghasban yana karban yana kwace kowace kowane jirgin ruwa a matsayin zalunci in jirgin ruwan ya zama mai kyau ne to fa ratu an aibaha shi na basha kai ya zama mai kyau so da ka baka ga da muka zo wucewa kawai ba a kama namu ba to kaga wara'u gaba domin da ka fassara wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba a bayan su to me zai bata tunda sun riga sun wuce a gaba yake so daga lafazin alwara'u yana daukar gaba yana daukar baya alwara'u alkhalfu alwara'u al'anamu gaba da baya wallahu Allah madaukakin sarki min wara'ihim a gabansu da bayansu muhitun ya kewaye su da iliminsa ba wani abin da zai faku ga Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah madaukakin sarki ya kewaye komai da iliminsa babu abin da zai faku ga Allah madaukakin sarki shi yasa in ka shiga daki ka kulle ba mai ganin ka sai Allah subhanahu wa ta'ala to raqibillah ka tuna cewa Allah madaukakin sarki yana ganin ka wa idza khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila al-isyan shine sai ya ce min ya ce wa yake cewa kace wanda ya halitta sama yana ne yana kallo to daga ba abin da zai faku ga Allah subhanahu ta'ala. sanin cewa Allah madaukakin sarki a haka bi kulli shay'in ilman yana nuna cewa annahu mujazin ibadahu shin da yana ganin duk abin da ake to ganin banza ne ganin zai tashi kawai a banza a a zai taka ba kawai ganin ba ne zai yana gani kuma zai taka to shine sai Allah ta'ala ya ce bal huwa bal huwa qur'anun majid bal a'a yadda maganar take abin nan da ake karanta muku Qur'anin ay maqrubun abin karantawa ne majilun wanda ya kasance mai girma mai daraja alqur'ani daga cikin sufofin sa majidun ne lafazin alqur'an malamai suka ce mabdari ne amma ana nufin ismul maf'ul wato wanda aiki ya fada masa alƙur'an almakaru ake nufi Asalin sa ya ƙara'u ƙur'anan ƙira'atan ne karatu ce nan amma sai ana nufin abin karantawa wa ƙur'anan farafinahu li ta ƙara'ahu ala nasi ala mukfi wa nazzalnahu tanzilan wa ƙur'anan aiwa makaru'an wani abin karantawa farafinahu mun rarraba shi ba mu saukar da shi jumlatan wahida ba ba mu saukar da shi lokaci ɗaya ba kamar yadda aka ba annabi Musa alaihi salam al annabi Musa a dunkula aka ba shi a taura a cikin alluna har shine lokacin da aka ba shi labarin cewa mutanen sun kafirce sun zama mushrikai suna bauta ma dan maraki da ya dawo ya gansu sai ya rikici wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yazuhu ilayhi bai san lokacin da ya wurgi da alluna ba saboda tashin hankali to kaga ana shirka zuciyarka bata buga ba akwai matsala imaninka annabi Musa alaihi salam ya ga mutanen sun zama mushrikai suna bauta ma dan maraki an haɗu kawai ana ta biki ana kiɗa ana buga ganga da sunan ibada hankalin annabi Musa ya tashi alhali Allah ya bashi labari tun a baya so da aka wa alqal alwaha sai ya gurgi da allunan wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi bai san lokacin da yaje ya kama gemu da kan dan uwansa Harun yana girgiza shi ba yana ce Allah ta tabi an afa asaita amu me yasa da kaga sun zama lalatattu sun zama mushrikai me yasa baka je ka faɗa mun mun gane to shine qur'anan faraqnahu mun rarraba shi da taqawu ala an-nas ala mukfin domin ka karantar da mutane shi sannan sannan hikimar saukar da alkur'ani a rarrabe babba ita ce litaqrahu ala nasi ala mukfi dan annabi sama ya karantar da mutane me yasa haddasa habbai ta fita kowa karfi sahabi ba zai zo ya haddace qur'ani yana ja maka yana daga daga ba wata ayan ma kawai zai ganin ta gaba ki a shi saboda wannan dadewar da suka yi suna yi shekaru 23 ana karantar da su alkur'ani ya za a haddasa ba za ka zauna ba kuma babu wani abin karantawa a lokacin idan ba alqur'ani ba mun ko yanzu kai fito sannan ga boko ga waye ga hadisi ga imla'i ga nahwu ga sarfu ga usulul fiqh dukkai shi za ta hadda wani zuwa ta cinye ta to qur'ani kenan Allah subhanahu ta'ala ya siffanta shi da cewa majidun littafi ne wanda yake mai daraja akwai wasu malaman tafsiri da suka fassara shi suka ce bal huwa qur'anun majidun ai bal huwa qur'anun ghayru makhluqi qur'ani ne da ba abun halitta ba ba halitta shi Allah madaukakin sarki yi ba siffar Allah subhanahu wata'ala ce siffa ce ta Allah shi yasa sai Allah ya ce masa majid daga cikin siffofin Allah ya akwai majidu اللهم صل على muhammadin وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل muhammadin. كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي إنك يا ربنا يا الله أبنجد مكي حميد شايبونيك مجيد كمني جرمانيك هذا ما سي الله تعالى يسفنت القرآن سوى قرآن مجيد مقروء مجيد أبن كرم تاواني من ديك الجرمان shi yasa alqur'ani sifa ce ta Allah subhanahu wataala domin shi ya faɗe shi shi ya magana da shi maganar mutum siffarsa ce so da ka alqur'ani siffar Allah subhanahu wata'ala ce domin ne shi ya faɗe shi ya saukar da shi ga annabinsa sallallahu alaihi sallam. so da ka mu rike nan man qala bihi sadaka. duk mutumin da ya faɗa ya zama da qur'ani yake magana sadaqa ba zai yi ba huwa alhaqqu laysa bihazli haka malamai suka siffanta shi huwa al-haqqu laysa al gaskiya ne shi gabaki daya laysa bihadli babu ya tashiyan magana a cikin sa man qala bihi sadaqa duk wanda ya faɗi al-qur'ani hujjarsa al-qur'ani to gaskiya zai faɗi wa man hakama bihi adala duk wanda ya hukunci da al adalci zai babu zalunci a cikin al wa man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah amma duk wanda ya ba alqur'ani saboda jiji da kai sai Allah ya balla shi yasa taɗewa ranar da ka ba qur'ani baka da qur'ani bai da mahalli a cikin rayuwarka wallahi ba za ka yi rayuwa mai daɗi ba Ƙur'anin nan shine za ka karanta shi daɗe ke ta karanta in ka gaji da karantawa wani ya ɗauka yana karanta zai ka ji kawai kai ma ya ziga ka kawai ya ji ka ci gaba da karatu wa khayru jalisin la yumallu hadithu wa taqdaduhu yazdadu fihi tajammula shine mafi alkhairun magana wadda ba a gajiya da jin saura sauraron sa wa taqdaduhu yazdadu fihi tajammula maimaita karatun alqur'ani yana ƙara masa kyau shi yasa duk wanda ya fi yawan karatun alqur'ani karatun shi ya fi naka kyau hadda shi za ta fi taka ƙarfi sannan murya shi sai ta fi taka budewa saboda ya fi karatun alƙur'ani sannan babu halaka a ciki duk mutumin da ya rike ƙur'ani ba zai tafi ba rayuwarsa za ta zama mai albarka Allah zai sa masa albarka gidan da ake karanta alƙur'ani gidan albarka shedanu ba sa zama a gidan da ake karanta alƙur'ani ba za su zauna a gidan ba to kaga wannan ne so da kowa ya riƙe alqur'anin nan ya riƙe shi hannu bibbiyu da shi ake ɗaukata, da shi ake samun daraja hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yarfa'u bi hadha kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin wannan littafin da Allah ta'ala ya saukar da shi to yarfa'u bihi aqwaman Allah yana azurta wasu mutane da shi al-imamu abul al-qutubi rahmatullahi alayhi da ya tashi fassara hadisin sai ya ce saboda ruku da shi da suka yi ta'allamu, wa 'amilu bihi wa qara'u wa 'allamu suka koya suka koya suna aiki da shi kuma kullum suna karanta sai Allah ya dauka matsayin su da shi wa yadhu bihi akharin sannan a gefe guda Allah yana walakantar da wasu mutane ta sanadiyya alqur'ani ta yaya saboda sun kyala alqur'ani ba sa koya shi yasa malamai suka ce qur'ani yana da haƙoƙa akan mu haƙƙinsa na farko shine akwai haƙƙu ta'allumi ta'allum qira'ati ka koya ka je wajen malamai a koya maka kar ka bude qur'ani da kanka kace za ka karanta akwai wuraren da ba za ka karantu maka ba je ka je gaban malami akwai wajen da ba wata da irin su daha an ka zo ya za ka karanta sai ka ce din ko din ko ko me za ka ce siyasi in ka zo kawai sai ka ce ya ko yi ko yus ba sai karantun maka ba ba fi mi sam za ka ce ba fi عين سين قاف كاف حايا عين صاد حاميم نون in ka zo ko ya zaka karanta nun haka aka rubuta nunu ya zaka yi sai alaman madda da aka yi a Qur'anin da ake rubuta daga baya amma da ba wannan ma alama kawai nunun za a rubuta maka me zaka ce nu me ce kada sai ta je gaban malami ta koya sannan na biyu haƙƙin alƙur'ani na biyu akan mu shine haƙƙu ma'rifatu tafsir haƙƙul fahmi kenan haƙƙin fahimtarsa wajibi ne musulmi ya san musamman su wurin da kake karanta su a cikin alƙur'ani ka san a talla ka san ma'anoninsu ka san wannan hikima da ta sa muka ce mu fara tafsiri daga suratul jumu'a ce ba sha Allah kama muna ƙarshen suratul buruji saboda su ne surorin da mafi yawancin suka fita suka fi karantawa a sallah to ka san fassarar sannan yana da haƙƙi na uku shi ne haƙƙu at-tadabbur haƙƙin tuntuntuninsa bayan ka san ma'anar kuma ka riƙa jin ma'anar a zuciyarka tadabburi ce sannan sai haƙƙul amali ne haƙƙin aiki da shi ba ka karanta ba kuma ba ka aiki da shi daga cikin aiki da shi musamman in ka haddace ko ka haddace wasu abu wani abu daga cikinsa ka rika tashi kana qiyamul layl kawai kai ta bacci ka tashi ka karanta alqur'ani da daddare ka karanta a cikin sallar ka ta dare sannan haqqut tahkimi ilayhi haƙƙin kai masa ƙara qur'ani idan zaka duk wani abu da ya rikice to a je wajen shi zai yanke hukunci ko dai a samu wannan hukuncin mufassalan a cikinsa a rarrabe ko a same shi mujmalan a dunkule komai abu to wannan shine alqur'ani wannan littafi mai ruku da shi kowa ya ɗibi rabansa a ciki kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasa rabon alqur'ani ga mutane kala kala wani Allah ya bashi shi ga baki daya kuma ya bashi fahimtarsa da sanin tafsirinsa wani kuma Allah ya bashi wani yanki kowa gwargwadon irin yadda Allah madaukakin sarki ya zaɓai da kuma irin ƙwazo da mutum yake da shi wajen fahimtarsa da kuma dukufa wajen yi masa hidima Allah ya samu mutum na ma alƙur'ani hidima sai Allah ta'ala ce fi lauhi fi lauhin mahfuzin alƙur'ani can yana allahul mahfuzu ne yana allo tsararre wannan allahul mahfuz shine al-imamul mubin وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تشين الإمام المبين شين كما أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب شين أم الكتاب شين اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ إن ما لم يسق شيئا كما تبقى أتن الله سبحانه وتعالى يأذي شيء كما قرآني أن يكأ أبوشي lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka umarci mala'ikun da ake ci musu as-safar al-kiram al-barara wanda an yi mana bayanin su a baya fi suhufin mukarrama marfu'atin mahara bi aidi safaratin kiramin barara to al-safaratu al-kiram al-barara wasu jakadu ne na Allah mala'iku sai Allah ya umarce su cewa su fato al-qur'ani gabaki ɗaya daga Allahul Mahfuz su kwafo shi su kawo shi wajen da ake ce masa baitul izzati kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin al-Imam al-Hakim da al-Imam al-Baihaqi Ibn Abbas radiyallahu anhuma yace baitul izza na sama ta daya wani gida ne da Allah subhanahu wataala ya tanaje shi a sama ta daya anan aka aje qurani sai ya kasance gwaggwajen abubuwan da suka rika faruwa a duniya shekaru 23 da Allah ta'ala ya aiko annabi sallama shekara 13 a Makka shekara 10 a Makka Madina sai aka tsibo alqur'ani anan ana kawo wani zubin a saukar da aya ɗaya ita kadai wani zubin a saukar da rukunin ayoyi wani zubin kuma a saukar da sura ga baki daya kamar yadda malamai suke cewa nazalat suratul an'am nazalat suratul an'am bi kulliyatiha suratul an'am gabaki da aka saukar da ita ji akwai kuma kananan surori da su ma aka saukar da su wasu ma aka sake nana da saukar da su saboda a ƙara tuna ma mutane kuma nuna ma mutane muhimmancin su to haka aka yi filauhin yana allahul mahfuz a can ya Allah madaukakin sarki ya rubuta shi aka rubuta alqur'ani sannan aka rika aka ɗibo shi aka kawo baitul izza sannan aka rika ɗibowa aya aya sura sura ana saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sama saboda muhimmancin alqur'anin nan shekara go 23 annabi sama bai da shago bai da gona manzon sama bai da shago bai da gona tunda aka aiko shi bai zuwa shago bai zuwa gona aikinsa da Allah ya sa shi ne karantar da mutane alkur'ani sahabbansa sai dai wasu su je gona su dawo wasu su je kasuwa su dawo kowa ya tafarta gaban sa ya dawo shi kuma manzon sama yana nan karantar da su yake shi yasa gwagwadon waɗanda suka fi lizumtar Annabi sallama za ka ga sun fi da alkur'ani sun fi kuma samun hadisi ko da musulunta su ta zo daga karshe karshe ne kamar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu karshe karshe ya zo ya musulunta karshe karshe manzo Allah sallallahu alaihi amma da ya fahimci cewa ya zo daga baya sai Allah ya masa kashar sai ya lazumci Allah sallallahu alaihi bayan ya lazumci manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zama kuma baya hadda ba rubutu ba hadda ya zo ya kama manzo Allah sallallahu alaihi kuka cewa gashi shi bai iya rubutu ba kuma ba hadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya bude mayafi ya ce ya addu'a ya ce ta yake tun daga ranar ban sake manta abin da manzon sama ya faɗa min shi sa kowa hadisi irin su ibnu abbas radiyallahu anhu addu'ar annabi sallama da kuma ne nizumta da suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas shi da ya nace na yi ya kwana a gidan annabi sama a ɗakinsa saboda ne saboda ya ga yadda manzon sama yake kiyamul layl da dare kuma da sai aka ta'a innarsa wato ƴan uwar babarta matar annabi sama ce maimuna bintul harith to shi shi yasa kaga ibnu abbas ya ga kuma addu'a manzon sallama Allahumma allimhu alkitab dalilin da yasa sayyidina abdullahi ibn abbas ya samu wannan addu'a ladabin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallama a wannan kwanan da ibnu abbas ya zo ya a gidan manzon sallama da annabi sallama ya tashi zai sallah da asuba sai ya shiga ban daci sai sai na abdullahi ibn abbas ya sauri sai je ɗibo mu manzo sama ruwa a buta ya aje masa annabi ya fito ya ga an aje masa ruwa a buta ya ce waye ya aje ruwa a butan nan sai aka ce abdullahi sai ce allahumma alimhu kitaba ya ce ya allah ka sanar da shi alqur'ani to ka gwaggwadon ka da bin malamin ka gwaggwadon yadda zaka sami ilimi gwaggwadon ka da bin malamin ka gwaggwadon yadda zaka sami ilimi ilimin ka ya zaune albarka gwagwada da ka saba mishi gwagwadon yadda za ka lalace a duniya to kaga wannan kenan ya masa addu'a sannan ku duba ibnu mas'ud radiyallahu anhu shi ma sama ya ce innaka waladun mu'allam ce lalle Allah zai sanar da kai to shi yasa suka zama makarantar su ta tafsiri waɗannan sahabban guda biyu babu makarantar da ta kai yawan ba yadda za a yi tafsiri ka ji an ce ibnu mas'ud ibnu abbas radiyallahu anhu Allah kara yadda a gare su to qur'ani yana allahul mahfuz aka dibo shi aka kawo kwafin sa a baitul izza sannan kuma aka kasaukar da shi har ya cika shekaru 23 a zamanin manzo sama ana rubuta shi duk wanda yace ba a rubuta qur'ani a zamanin manzo sama ƙarya yake ya ma ilimi ƙarya ana rubuta qur'ani a zamanin manzo sallama amma tattara shi ya zama ana da mushafi irin wannan dunkulalle shine abinda sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi kuma ai aikin sayyidina abubakar sunna ne ko ba haka bane ba manzo sun ce alaikum bi sunnati ba wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin su ay al-khulafa'u ar-rashidun abubakar wa umar wa usman wa ali su ay al-khulafa'u ar-rashidun aikin su baya zama bid'a siffanta aikin su da bid'a tawaye ne ga addini aikin da suka yi kuma sahabbai suka goyi bayan su gabaki daya to sunna so daga da ijma'in al'umma aka haɗa qur'anin nan ya zama waje ɗaya a zamanin sayyidina abubakar aka zama gabaki ɗaya duniya qur'ani dai ake da shi haka aka ci gaba da yi zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina usman ibn affan aka zo shikenan sai ya zama wannan mushafin da ake da shi Allah ta'ala ya halicci laraba suna da lahajat kamar yadda hausawa suke da lahaja abinda ake ce ma lahaja shine karin harshe karin harshe yaka taho zo jin ake nufi kira ko ko ba kira ba ne yaka taho zo ba ka yi taba ko wata kalmar ba taho hausa ce ko ba hausa ba ce yaka hausa ce ko ba hausa ba ce zo hausa ce ko ba hausa ba ce hausa ce ungo karbi amshi duka hausa ne ko ba hausa bane waɗannan kalmomin dukkanin su waɗannan kalmomin hausa ne cewa wata daidaitacciyar hausa ai daga baya ne bature ya zo ce ya zaɓi wata ya kawo mana ya ce wasu ga daidaitacciyar hausa daidaitacciyar hausa a nahau amma a kalmomi ba kai ka kogo ta kalma ta wani gari ba in ba ku da ita a garin ku shikenan ka jira ido ko lahaja kenan to sai laraba ta kasance suna da lahaja kuma ga qur'ani ɗaya ne annabi sama kuma lokacin yana karantar da sahabbansa ya ga karantar da su da lahajar da kira'o'i mabambanta annabi sama ya karantar da maliki yawmiddin shi ya karantar da maliki yawmiddin annabi sama shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim da sino annabi sama shi ya karantar da ghairil maghdubi alaihim wala dhalin shi ya karantar da ghairil maghdubi alaihim wala dhalin shi ya karantar da ghairil maghdubi alaihim wala dhalin duk manzo sama ya karantar da su ko to sai ya kasance almajiran sahabbai tabi'ai kun san idan mutum yana jin akwai ƙananan shekaru a tare da shi kuma ya sami ilimi to in ba Allah ya masa gamtakatar ba sai ya zama yana da wani nau'i Shi shine sai ibn jubayr rahmatullahi alayhi to inna lil ilmi tubyanan ka tubyanil mali ilimi na da wani takama wata takama da yake sa mutum kamar yadda dukiya ke sa mutum takama in ba Allah ya masa gamtakatar bai ba shi tawabu to kananan tabi'ai almajiran sahabbai wanda ba su rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai su rika haduwa a majalisi wannan sai ya karatu sai ya ji karatun shi bai daidai da wannan ba sai aka fara rigima aka kai ma matsayin wani yana cewa karatun Qur'anin ka ba Allah ya saukar ba aka fara rigima Hudayfa radiyallahu anhu Hudayfa ibn Yaman Allah ya bashi hango fitina ya fata maganinta ya ungo ya zo ya ce masa Usman ibn Affan ya ce adrikin nas qabla an yahtalifu fi Qur'an yace ka shawo kan mutane tun kafin su sabani a game da alqur'ani wanda shine asalin littafi sai ya hada to shine sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya tara sahabbai sai to yanzu ya za a yi aka ce to a rubuta Qur'anin nan da lahjat alal aqall guda bakwai a aika su biranen musulunci da ake da su kufa idan suna larabci ba irin na Madina bane amma suna da kira'a ta alqur'ani wadda ta dace da karatun su yanzu nan ga misali da zaka je Pakistan Bodun a wajen su cewa shi yasa sai ka ji suna cewa biyaul haq sai su ce ziyaul haq ziyaul haq ko ba sun yi ba sun yi ne mutanen mu sai ka ji mutum sunan shi sai ka ce ziya ne to da ke karatu da ishmami ta ce ihdinas zirata ta fi dacewa da shi to shine aka rubuta Qur'anin nan kwafi kwafi sai aka aika shi biranen musulunci da ake da su a lokacin khalifan musulunci na Uthman ibn Affan shi kuma sai rike Qur'ani daya amma wannan Qur'anin na zamanin na Abubakar shi aka dauko aka sake kwafewa ba kuma ba dugo ba wani in ka isa ka karanta sai balaraban asali haka fa suka koyi qur'anin nan ba dugu ba wasali haka yake haka za a baka kawai ka bude qur'ani ba dugu ba wasali wa Allah subhanahu ta'ala ya taimaka ya sa aka zo aka samu aka yi dugu aka yi wasali dugu da wasali ga alqur'ani maslaha ce murtala maslaha ce mursala abinda ake cewa maslaha mursala usulul fiqh abinda shari'ar musulunci bata ce ayi ba bata hana ayi ba shi ne ake ce masa maslaha mursala kuma idan ba a yi shi ba za a shiga bala'i yanzu da ba a yi ɗigo a cikin alƙur'ani ba ba a yi wasali ba kaga an shiga uku ko da sai ya zama Qur'anin ba za a iya karanta shi ba alhali kuma gashi Allah ya ce mana wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal mudakkir da wannan aya ba ta aiki ba kenan to amma daga cikin ƙur'ani Qur'ani lidhikr shine aka samu aka masa dugu da wasali kuma al'umma ta yi ijma'i akan wannan wasalin da duga aka bambanta tsakanin ta'un da ba'un da ta'un idan an yi wannan dan abun. haka da malamai imla'i suke ce masa Za ka iya sa masa harafi uku a sama ya zama mai? sa za ka iya sa masa harafi biyu a sama ya zama mai? sa za ka iya sa masa harafi ɗaya a ƙasa ya zama mai? ba za ka iya sa masa harafi ɗaya a sama ya zama na za ka yi sa masa harafi biyu a ƙasa ya zama ya yanzu aljanna aljannatu in ka zo karanta aljannatu ga alu ga lamu ga jim ga wannan ɗan abun sannan kuma ga takuri ko to di takurin ma ba dubu kawai an yi haka ne kawai an yi wata haka kage yanzu nan ka zo aljanna aljunna aljinna alhabba alhayya duk zai dauka sannan zai dauki alhanna alhanna duk zai dauka kaga ashe dugu da aka ba alqur'ani a matsayin hidima a gare shi maslaha ce sala kaman alamatul awqaf ne da ake sawa alamomin tsayawa a cikin alqur'ani dukkanin waɗannan ba sunan su bid'a ba zalunci ne ko jahilci mutum ya kira wannan da bid'a masalih ne mursala ayyuka ne da shari'a dama bata hana ayi ba kuma bata ce ayi ba amma kuma in ba a yi su ba za a shiga matsi a cikin addini to sai a yi to daga duk abin da zaka ce ayi to sai ya cika waɗannan ƙa'idojin idan ba shi a zamanin manzon Allah sallama kuma shari'a bata ce a yi ba babu abin da ke goyon bayansa to yanzu abin da za ka yi sai ka ce mana in ba a yi shi ba addinin nan zai lalace yanzu qur'ani ya zama ba za a iya karanta shi ba ƴan uwa addini zai tabbata ba za a iya karanta qur'ani ba kwata kwata addini zai tabbata addini ba zai tabbata ba to shi yasa aka yi wannan dugo kuma malamai suka anta aka yi ijma'i akan sa aka yi kuma wannan sannan alamatul auqaf da ake sa su ma a cikin alqur'ani mimu alamar da ke nuna tilas ne a tsaya dugo uku a waje biyu alamatul abin da alwaqful mu'anaka shi ma alama ce lamun kaka tsaya a wajen kafin da lamun da wata ya'un da tayo baya ka tsaya a wajen shi yafi amma an kauce babu laifi jimun alamar tsayawa ko wucewa duk wanda kai kai daidai sadun alamar tsayawa da ta halatta amma in ka wuce ya ci ko duk waɗannan alamomi ne zaka ga ana rubuta su a Qur'anin da ake buga shi a Azhar wanda Azhar ke dauka kamar wannan da ke gabana Azhar Masar ko wanda sarki ake bugawa a Saudiya a Mujamma'ul Malik Fahad li tiba'ati al-mushaf a Madina duk sune ana rubuta su kuma har ai bayani a ƙarshen Qur'ani saboda yadda zaka gane duk waɗannan hidima ce ga Al-Qur'ani a ƙarƙashin babu ne maslaha murtala ba bid'a ba Allah subhanahu wataala ya ganar da mu Allah subhanahu wataala ya shigetar da mu Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka surar da ta bayani akan tabbatar da tashin alkiyama da kuma tabbatar da sakamako a tashin alkiyama wasu za su shiga aljanna wasu za su shiga wuta surar da ta bayani akan yadda masu imani suke cutuwa ake cutar da su ta bangaren kafirai wanda ba su imani duk lokacin da ka ce ga masu imani ga waɗanda ba su da imani to waɗanda ba su da imani nan burin su shine su cutar da masu imani Allah ka sa mu cikin masu imani Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh